kuma duk da haka wanda ma suke zaune suke bin doka ba a bar su ba sai aka musu jimla an shiga gida rugan fulani an kashe su an sa wuta wa rugagen an kashe dabbobin an kashe su wato wannan ya biyo bayan da na ce ya kamata a tantance ne ai wato masu laifi masu laifi ne ko fulani ne ko anyamurai ne ko hausawa ne ko ibo ko yarbawa ne dole ne a tantance abinda ba na so shine jimla shi kansa kama mutane da garkuwa da mutane ba fulani suka fara ba amma yanzu suka fayi ya taso ne daga tsibirin naja delta kowa ya sani haka fashi da makami ba daga arewa ya fara ba amma yanzu kwanta-kwanta ta yawa saboda talauci da taɓarɓarewan tsaro da rashin gwamnati da kuma gwamnatancewa shi yasa aka samu irin wannan amma sai muka samu labarin cewa makiyaya ana cin mutuncinsu gonakinsu ma da suke da shi wanda suka keɓe saboda kiwo ana kwacewa ana saidawa ba inda za su je har ya kai da mutane sha uku sun mutu sarakuna suna da laifi muka yi suspendin sarakuna muka yi suspendin ma'aikata eh aka dakatar da su muka kuma dakatar da ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuma masu halaƙa da aikin daji yanzu na sa kwamiti an tantance gani ga wani ya isa wani tsoron Allah amma akwai rauni da aka si mai nauyi a yadda muke zaune a al'umance a arewa dole sai mun gara yadda ake yi su ma sarakuna a ba su abin yi a kuma ba su albashi a ɗaga nunansu daga kan zaman banza ya kasance ga su su an ba su wato responsibility na kula da al'umma amma ba a kulawa da su. shi yake kawo irin wa'in abubuwa da taɓarɓarewan zaman lafiya ko kuma tsaro a najeriya ya zama ruwan dare kowane jiha tana da irin tata kuma maganan fulani da makiyaya da manoma ya kasance har ya yi ya bacin ya zama batanci sosai yadda ya kasance an ɗauko wani turba na nuni-nuni na yatsawa fulani wajen ganin cewa kowane ba fulace ne kamar wato dan ta'adda ne mai kisan mutane ne kuma maras kirki ne wanda har ya kawo a kudu sanin ka ne wani gwamna ya fito ya ce mutane fulani su tashi a wani daji to kokari na yin bayani cewa ba daidai ba ne idan mutane suna harkan kiwo wanda abu ne da suka kada a wajen iyayensu ya kasance duka an musu jimla an ce dukansu wato 'yan ta'adda ne mutanen banza ne bayan sanin kowa ne a wayannan fulani yawancinsu wanda suke arewacin najeriya ma ba su tsira daga wajen wayansu daga cikinmu 'yan uwanmu fulanin na gida ba ko kuma masarautunmu yadda ake zalunci ake musu tara iri-iri wajen turbali ko burtali an gine su ko kuma an ba da su noma wanda ba tare da sanin su ba an sun fito wannan shekara suka dawo za su samu kawai ana noma su ba shanunsu za su iya ɗauka a kansu ba kuma in suka shiga gona ko zangarniya suka taba sai a musu tara wanda ba shi da iyaka shi yasa wa'yansu su ma suka talauce suka tsiyance ana fyaɗe wa 'ya'yansu da sauransu ya kasance ma a cikinsu watakila aka samu masu a fashe da makami da sauransu kuma duk da haka wanda ma suke zaune suke bin doka ba a bar su ba sai aka musu jimla an shiga gida rugan fulani an kashe su an sa wuta wa rugagen an kashe dabbobin an kashe su kuma wa'yan suna ce su tashi a daji dajin Allah wanda mun san cewa kowane daji kowane ƙasa yana hannun gwamnoni ne a tsarin mulkin Najeriya da kuma shugaban ƙasa wato wanda ya hallaka da hurumin Abuja amma ba wani ɗan Najeriya da yake bukatan ya nemi izini a wajen gwamnoni ko a wajen shugaban ƙasa kafin ya zauna a binni ko a ƙauye ko a daji wato 'yanci ne. a'a wato wannan ya biyo bayan da na ce ya kamata a tantance ne ai wato masu laifi masu laifi ne ko fulani ne ko anyamurai ne ko hausawa ne ko ibo ko yarbawa ne dole ne a tantance abinda ba na so shine jimla shi kansa kama mutane da garkuwa da mutane ba fulani suka fara ba amma yanzu suka fayi ya taso ne daga tsibirin naja delta kowa ya sani haka fashi da makami ba daga arewa ya fara ba amma yanzu kwanta-kwanta ta yawa saboda talauci da taɓarɓarewar tsaro da rashin gwamnati da kuma gwamnatancewa. shi yasa aka samu irin wannan amma lallai ne kamar yadda mai tambaya masu tambaya suka tambaye ni ni ba na goyon bayan fulani su je suna ko kuma wayanda ma suke da halaka da zama a daji su yi amfani da daman da suke da shi ko mai aka musu su dinga cin mutuncin mutane suna kashe su suna garkuwa da su da sauran duk wanda aka kama shi za a hukunta su kamar yadda muke hukunta su a namu jihar na bauchi ba ma sauraron duk wani mai laifi kowa ya shi